wuri matarsa ba da jasa ba ne kaga ita ma da jasa ne mutum da ya tafi ga uba inda a ce mani matarsa na jasa ne ga masu cewa mani na jasa ne da sai da